ta manchester city ta samu nasarar kaiwa a wasan karshe na cin kofin english football league na kasar ingila wasan kusa da na karshe da aka yi a mataki na biyu inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta bristol da kwallaye uku da biyu inda a karawan farko kungiyar kwallon kafa ta manchester city ma dai ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta bristol da kwallo biyu da ɗaya da ya bata jimillar kwallaye biyar bristol city na da uku har ila yau a yau za a ci gaba da ɗaya wasan da ya rage wanda za a ke jiran wadda za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta manchester city din kungiyar kwallon kafa ta arsenal arsenal a yau za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta chelsea wanda a karawarsu na farko suka tashi can su babu ci a gidan chelsea yau za a buga wasan ne da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chadi idan muka lega bangaren Spain ko inda ake fafata kofin Copa del Rey na kasar Spain din a wasan kusa da na kusa da na karshe a jiya kungiyar kwallon kafa ta Sabia ta doke kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid da kwallaye uku da ɗaya a karawarsu ta farko ta biyu a karawarsu na farko kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sabiyan ta bi Atlantico har gida ta doke ta kwallo biyu da daya wanda ya bada jimillan kwallo biyar wanda ita Sabiyan take take da shi ta kuwa Atlantico Madrid tana da kwallo biyu ya bata nasarar zuwa zagayen gaba wato wasan kusa da na karshe. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Alaves da kungiyar kwallon kafa ta Valencia wanda a wasu ta farko Valencia ta doke Alaves da kwallo biyu da daya. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Leganes inda a kara wasu kuma ta farko Real Madrid ta samu nasara kan Leganes da kwallo daya mai ban haushi za a buga wasan ne tun daga misalin karfe bakwai na yammacin yau har zuwa karfe tara da rabi na dare. idan muka leka can kasar faransa inda ake fafata a wasannin coupe de france coupe de france a jiya a yau za a fafata a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta psg da kungiyar kwallon kafa ta guigam sai trois da su ta da kungiyar kwallon kafa ta mens kungiyar kwallon kafa ta troyes kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta st etim mentefele a gida su ta da kungiyar kwallon kafa ta lorente sai kungiyar kwallon kafa ta monaco su ta da kungiyar kwallon kafa ta lyon za a buga wasannin ne salin karfe shida na yammaci a agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi idan muka leka bangaren sai da sai wani wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta kara kudi kan tayin da ta yi na dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund emric abamin kan fan miliyan 43,800 zuwa fan miliyan 50 daidai da 900 jabi hernandez ya buƙaci barin ƙungiyarsa ta west ham domin ya samu kungiyar da zai zinga fafatawa don samun nasarar shiga ta wagan 'yan wasan kasar mexico da za su fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na 2018 manchester united tana zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta nancy mai suna james michael dan shekara 26 ta haihuwa kungiyar kwallon kafa ta suwansu tana zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid nicholas gaita dan shekara 26 da haihuwa ita ko kungiyar kwallon kafa ta newcastle united tana neman islam islam slimani ne dan shekara 29 da haihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta leicester city liverpool da liverpool tana zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta monaco thomas lehmann dan shekara 22 inda ita kungiyar ta monaco ta buƙaci kan ko kuma ta buƙaci euro miliyan 100 ga duk kungiyar take buƙatar dan wasan daga karshe kungiyar kwallon kafa ta everton da takwarar ta liverpool sun jera sahu wajen neman dan wasan kungiyar kwallon kafa ta charlton mai suna ezre konsa dan shekaru 20 da haihuwa akan kuɗi fan miliyan biyar iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau huta lafiya